رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثانيها نبيك اختلاف الرواة في الرواية ساقان ما رواية أو رواية فبعضهم ينسب حاجة yansibu hadisatul lintisal wato wasu daga cikin malamai na tarihi malaman akida malaman ainihin firar suna danganta wannan rabuwa din ila amri bin ubayd zuwa ga amru bin ubayd cewa amru bin ubayd shine mutumin da ya zo wajen hasan al-basri kuna ji da ya zo wajen hasan al-basri sai masa wannan rashin kunya din ya zama to an tambayi hasan al-basri dangane da wanda ya aikata manyan zunubai sai hasan basari kafin ya bada amsa sai shi ɗalibin shi bin ubai sai ya zo ya bada amsa cewa mai aikata manyan zanubai shi ba mumini ne, shi ba kafiri ne, yana cikin matsayi tsakanin wannan matsayi guda biyu bayan ya gama bada amsa sai ya tashi daga majalisin ya ja zugansa ya zo ya buɗe majalisin a cikin masallacin malamin an gani saboda masallacin babba ne sai malam na karantarwa na shi ma yana karantar da biri a shashen gefen wasu na cewa ba wasil bin yasa bane amr bin ubayd ne A gari to wannan shine sabanin da masu ruwaya suka kai kan al'amarin wa ba'dhum yansibuha ila wasil wasu kuma suna danganta wannan al'amari zuwa ga wasil bin yasa wa ba'dhum yansibu hadhihi tasmiya ila al-hasan al-basri wasu daga cikin su suna danganta wannan ambato zuwa ga hasan al-basri wa ba'dhum yansibuha ila qatada wasu na danganta zuwa qatada wato wasu na ganin rashin kunya ba wai da basar aka yawa ba an yi wannan rashin kunya ne ga katada ne eh. wa hada min ghairi shakkin yudhaifu ruwa wa ya ji yaj'aluha mahallan lin naqas wannan ba tare da shakka ba yana da'afa wannan ruwaya yana sanya ruwayar mahallin shakka dan abin da ya tabbata dai hasan al-basri aka kuma wanda ya yi wannan al'amarin wasu gina ba ya yi shi eh. sai na ce فكلامه هذا يدل على أن الرواية مضطربة ثم كان شوانا دي ينعنوني رواية أنها مضطربة وليس كذلك آه، آه، شو رواية دي مضطربة ثم كان شيء شيء مكان شيء وانا أحمد أمين ينعنوني شوى رواية مضطربة أما رواية مضطربة فإن الأخبار إن جاءت مضطربة في الظاهر تولي لا فارغ in ya zo mu tsari baka zahiri nan zuru fi isnadi kulli wahidin minhum za mu duba a cikin isnadin kowanne daga cikin zai yi sai mu duba isnadin kowanne daga cikin ruwayoyi in har ya zo fa in sa'a kullu wahidin minha wa amkana al-jam' wa tawfiq bainaha idan kowanne daga ciki ya inganta kuma ya zama zai yi wa mai jam'i mu hada tsakanin su وهو طريقة أهل هذه الصناعة. وأن Wannan حنيا أنا ما أبوتا وأن صناعة إن. an gane sai a yi jami fa inna na nazhabu ila mazhabil jam to mu din sai mu tafi ina sai mu tafi zuwa ga mazhaba na jam'i idza amkana al-jam'u wala yusaru ila ila ghairi shine dai yana imanin nusus aula min imanin domin aiwatar da nassi duka ya fi da ayi watsi da wasu nassi idza amkana al-jam'u fala yusaru ila ghairi in har zai yi ai jam'i to ba a tafiya zuwa ga wata mazhaban tunda har zai yi a hada tarihin gaba daya a fitar da hukunci ya zan wajibi a haɗa su gaba daya a fitar da hukunci نستطيع التوفيق بين الأخبار الصحيحة التي ظاهرها التعارض to muna da iko mai tawfiki mu hada tsakanin labarai ingantattu wanda zahirin su kamar su yi karo alhali ba karo su kai ba نقول بأن اعتزال مجلس الحسن البصري وقع من كل و... من كل من واصل بن عطاء وعمر بن أبي زام iya cewa lallai kaura cewa majalisar Hassan Basari ya auku daga dukka daga irin Wasir bin Yatsa da kuma Amr bin abini ubai kowanne daga cikin ya cewa mai ya kaura cewa majalisar Hassan Basari walakin al-qawl rajih at-tarjih sai dai magana da ya farin jahi shi ne tarjih makasir mai min ulama al-maqalat da yawa daga cikin malamai na firak رجعوا رواية اعتزال واصل بن عطاء وتسمى جاهد رواية نواصل بن عطاء لمجلس wato ga majalisar Hassan basari da yawa daga cikin masu ruwaya sun rinjaye da wannan eh, wato ruwayan wato sun rinjaye da ruwayan mutazilanci intizal wasu bin hada kaura cewa wasu bin hada ga majalisar alhassan basari zuwa gare shi muke karkata duk da yake allah shi ya kowa sani yana ba su mure ne ba a kamfanin wurin kusa da yake ta ba ta shan da ba. ba ta wakilin masallacin da yake za su kayi wannan ba ba ta da da yawa kuma wannan ranar garin nan gaba ɗaya kowa na jin sakon su ba a jin namu haka Thank you. duk hujjar da kawo da hujjar mara zuwa ya kawo riba mai kuma cewa hannun ɗan hujja a kan me yasa za su ka masu magani wasu na masallaci masu yin wani bukata. Tun ma mai haka abu ita kaɗai ce mana ita kaɗai mu bata ma ta kara yin wannan. Idan ta bi dubiya ba zai je. Dole sai an gara wata ta dubi gabas. Ba ku da shi yanzu gabas na ji yamma na ji kulla ji arewa Yana yin da yanzu kuma kan kai ba za ta kuma kare inda sama ya dole shi ba ya abu ma da ba ne wahalan bai da yawa ne da za a samu tsawon ya biyo wuri zai daya wanda ba su yawa da yawa suke suna wannan ma amma mu shekarar والذين يرحلون لطلب wato mutanen da suke rigila suke yawo don neman ilimi a yau wato hakika sun rayar da abin da ya rushe masu yawo don neman ilimi masu rigila sun rayar da abin da ya rushe ko kuma an kashe min ma'alimin sunna an au umita ko abin da kashe an gane daga cikin alamomi na sunna duk sun rayar da shi وأثرا من أثار السلف قد هجرها الكثير wato da kuma asali daga cikin asarai na salaf allati qad hajara al wanda da yawa daga cikin mutane sun kaurace mata wa zahada fiha kathir kuma da yawa daga cikin mutane sun guje ta sai ɗaliban ilimi su rayar da ita wa kuma sun wasa himman wani su ɗaliban ilimi suna wasa himma na wasu mutane kai ma ka tashi ka nemi ilimi domin ka rayar da sunna wa man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili duk wanda ya nuni akan alkhairi yana da misalin ladan wanda ya aikata wannan alkhairi isma ila ibn kathir yufassiru aya min surati al-kahf ka saurari al-allama ibn kathir yana fasar wata aya daga cikin surati al-kahf qala musa li fatahu la abrahu lokacin da musa ya ce wa saurayinsa ba zan gushe ba a ya ce wa yaransa wato yushau cewa ba zan gushe ba hatta har sai na kai mahadan ainihin teku guda biyu sai na kai mahadan teku in ce majima al-bahrain waje ne wanda teku guda biyu suka hadu maraj al-bahrain bai na kuma la laibiriyan teku guda biyu suka gawaya suka cakuda wannan ruwan zaki a ruwan ruwan wannan ruwan zarfi sun haɗu sun cakuɗe amma kowanne za ka ɗiɗe shi ne daban-daban a gani sun cakuɗe amma na gishirin bai shiga cikin na daɗin ba na daɗin bai shiga cikin na gishirin ba ina lashe magana bai na kuma farzakun layar biya da shi sun haɗu yi amma tsakanin akwai wani shamaki wanda ba sa shigewa cikin juna an gani eh. kaga wannan abu mamaki ne wannan ruwa ya zo daga nan baki ya suka ko bai ba kowanne ba kaga wannan abu mamaki ne kwarai da gaske a ce ruwa wannan baƙin ruwa ne wannan farin ruwa ne amma kuma sun manne wa juna amma kowanne za ka ɗibe shi daban-daban za ka ɗibe shi in ka ɗibe wannan za ka sa a cikin wannan irin zurabu ɗaya eh. ɗaya eh. eh. na'am au amdi ya hukuba ko kuma in ɗan wuce zuwa wani zamani ba zan wuce ba ina tafiya har sai na kai mahaɗan teku guda biyu ko in zance zamani mai tsawo in ta tafiya قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره Su ibn kasir Allah ya masa rahama yayi magana game da fassarar wannan aya bi tasarrufi wato mun ɗan canza kadan wato mun tasarrufi kadan mun ɗan rage wasu abubuwa سبب قول موسى لفتاه يوشع ابن نون هذا الكلام واتو سبب فد موسى ga yaransa ya faɗi wato ya shawo bini nun sababin gaya masa wannan magana ذكر له عبد من عباد الله لله shi an ambata mai wani bawa daga cikin bayan Allah shi annabi Musa Musa alaihi salam bi majma'i bahrain inda wato wanda an kebance wato cewa yana can yana can ainihin mahaɗar teku guda biyu a wajensa cewa inda hu ilim. a wajen shi akwai wani irin ilimi malamin da Musa irin ilimin da ba a ba annabi Musa ba alayhi salam fa ahabba rahil ilayhi sai annabi Musa ya so ya yi rihila zuwa gare shi dan ya zo ya fa'idatu da ilimin wannan bawan Allah wa qala li fatahu dhalika la azadu sa'iran hatta ablugha dhalika al-makan sai ya ga ma wannan saurayi nasa wannan yaro nasa to ba zan gushe ba ina tafiya har sai na kai wannan waje na in da ilimi alladhi huwa inda majma'il bahrain wanda ilimin yana wajen mahadan teku guda biyu aw ardi uquban min az-zaman ko kuma in zance wato tsawon zamani qala abdullahi bin amr al-hukmu 80 sana wato abdullahi bin amr yace wato hikim din nan shi shekara 80 ake yi wato ba zan kushe ba ina tafiya sai na kai mahadan teku guda biyu ko in yi tafiya shekara tamanin shekara tamanin don neman ilimi ko eh? yanzu shekara nawa muke don neman ilimi sannan muna yin tafiya mai nisa don neman ilimi ko da yana gida za ga muna nan kwanci ba masu mujimu mu saurara yanzu mutane nawa ne gashi yanzu suna kwanci a cikin ɗaki ana ta karatu sun yi zuwa kuma ana karatu ne ma unguwansu kama nan Musa da ya ji wani fa'ida na ilimi ba sai ya tafiya ko da zai kai shekara tamanin sai ya ji ya samu wannan ilimin an gane wannan ko kaga wannan ya nuna yadda masu hankali suke daukan ilimi da muhimmanci za su iya zuwa ko ina ne don samu wannan ilimi tun nisan wajen kuma kowane irin wahala za su sha don samu ilimi na'am wa an ibn abbas dahran wallahu a'lam kuma ibn abbas ya fasara wannan hukuma din da ainihin dahran ba ne au amriya hukuma ko yi tafiya tsawon zamani wallahu a'lam wa qad zawwada al-bukhari rahimahullahu fi sahihi hakika imam bukhari ya bude babi a cikin sahihi din shi da kola babul khuruji fi talab al-ilm yace babi na fita wajen neman ilimi qala rahimahullah ya fada Allah ya masa rahama wa ra'ila jabir ibn abdullah mashirata shahri wato jabir dan Abdullahi? ya yi tafiya tafiyan wata guda ila abdullahi bin unais zuwa ga abdullahi bin unais bi hadisi wahu. wato ya je yawon neman hadisi dai fa jama'a hadisi dai kawai ya je nema amma ya yi tafiya zuwa ga mai ya yi tafiyan wata guda a gani yanzu da za a ce wa yanzu wannan majalisin ya daga daga nan zuwa wani waje wasu da yawa suna kuda karatu suna kuda gaba daya ce wallahi wajen ne wallahi ina son zuwa karatun malam wajen ne yayi nisa wallahi ina aka koma an koma an koma marabar jos ina tabbata yanzu marabar jos suna koma yanzu mutane da yawa za su haƙura da wannan karatu sai dai kawai a yi ta bugowa yana kai sawa da mallam Allah ya sauke وهو قوله صلى الله عليه وسلم manzo, sallallahu منظور wa sallam. عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة عراتا غرلا wato za a tashi mutane gobe kiyama suna tsirara ba kaciya ba buguman wato qurratan gurnan buhuman wato suna tsirara ba kaciya kuma ba komai a jikinsu tsirara kulla wa ma buhuman da shi ya rasula me ma'anan buhuman ne wala laisa ma'ahum shay'un cewa babu komai a jikinsu kada mu manta wa'annan bayan Allah ba su tambaya fa laraba wannan jama'a hmm. amma kuma wasu ma kore shawa ne amma kuma manzo Allah ya ce buhuman sun ce me ma'anan shi to ina ko mutanen da suke daukan qur'ani ba su da neman shiriyar manzo ba ruwansu da neman shiriyar sahabbai ba ruwansu da neman shiriyar kowa suna ganin su malamai ne da za mu ce kan wannan yanzu kuna ganin fasarar zai zama daidai kuna ganin wannan aƙida wanda ba ruwanta da manzo ba ruwanta da sahabbai kawai a ɗauki ƙur'ani gundari a fasara anya ana kan hanya kun gane sahabbai ne wayannan suna tare da shi wani ma ya sha larabci ne a mama amma kuma gashi ya tambaya ya rasu na ne buman sai da manzo Allah ya fasara sannan ya san ma'anar shi amma wani zai ce ma ƙur'ani zalla kuma kai saboda rashin hankali wai kana bin shi kuma hmm? in ka tambayi wannan mutumin da Allah ina so kawo mu tarihin ƙur'ani a cikin ƙur'anin da Allah wannan ƙur'an da zai karanta da Allah kawo tarihin shi a yaushe aka saukar da shi a yaushe aka haifi manzon ma da ya zo da ƙur'ani shi musulunci shekarar shi nawa ka kawo shi a cikin ƙur'ani ka ba shi aikin da har abada ba zai iya ba ko da ka samu professor daga cikinsu wallahi wani aiki har ya mutu ba zai iya da amsa shi ba Qur'anin kawai yana hannun shi bai san tarihin Ƙur'anin ba bai san tarihin annabin ba in zai bada tarihin annabi dole sai ya dauko littafan da baya so to wani irin addini kake da shi wanda babu tarihi kuma kana yin shi hmm? wani suna mukabara da wani wani dan shi'a yana zagin sahabbai sai game da wani dan kalakatu suna bugawa ya ce ainihin yake zuwa ya tambaye dan shi wai zuwa yan alaka a sahabbai yace mutanen da suka rayu tare da annabi yace alquran kafiri ne kai yace wallahi duk mutumin da ya zaki sahabi ka wanda ya zaki ka kafiri ne yace Allah ya ce Muhammadu Rasulullah wannan zina ma'ahu ashiddau alal kufar wa ma bainahum annabi Muhammad manzon Allah ne wanda ke tare da annabi suna tsanantawa kafirai suna rahama tsakanin junansu tarahum ruka'an sujadan za ga suna ruku suna sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman farallan Allah da yardan ya ta kawo mai ayoyi to ne dan shi ya ce ko ka san su yace ban san kuɗi daga cikin su amma billahi sai zaidu wannan ma tsada zaidu min hawa da ran zawaj naka yace a su kawai zaidu na sani amma duk sabon annabi ku duwan ne ya zage alquran kadiri ne bai san bai san Abubakar ba bai san Umar ba bai san manyan manyan sahabban annabi da suka gogor ma bai san kuɗi ba shirya ya san wallazi na ma'au daga wallazi na ma'ahu sai wadda maka za zai domin hawa tsarar wajen naka suka duba wauta a ce mutanen da suka wahala tare da manzo Allah baka san ko ɗaya ba sai zai zaidu to kuma zai dubai daga cikin wanda in ana maganar maya mai tsanani ba shi ba ne ya kamata fara ambatu ba shi ka sani kawai wannan wazirin ajiyar a yi tunanin ajiyar a gani akwai hankali a cikin shi addinin masu hankali ne masu tunani ne sun Allah shi kiyaye amma kama yadda ya rugurgu da lafiya <laughs> Na amfani da dihin bi sauti sai ya kira su da sauti yasma'uhu ba'u da kama yasma'uhu man ba. wanda ke nesa yana ji kamar yadda yake wanda ke kusa ma yana ji ana mani malik ana ad cewa ni ne mamallaki ni ne mai hisabi ni ne mamallaki ni ne mai hisabi insha Allah na? ɗaya ɗaya ne almalik siga ne na mubalaga maliki Yomi medin maliki Yomi yau medin hmm? na'am eh. to in tafiya da kulle shi ne a yi bayanin abubakar kawo tarihin abubakar rushe su waye na wannan zina ma'ahu su nawa ne su da waye da waye da waye wannan zina ma'ahu yanzu ana magana ɗalibanka a makaranta makarantar boko ko makarantar islamiyya aka ce ɗaliban wani aka ce ga yamu za ka ɗauko rijista ka faɗi sunayensu yanzu wannan majalisar ana magana ɗalibai zan iya ambata guda goma ko ishirin to su ambata mana guda goma cikin alƙur'ani su wanda zina ma'ahu hudu in ka je kasuwa sai ka ɗauko guda ɗaya ba ka shi yin yawa eh. dole sai suka baya musu bayani kamar sai wani ya ɗauko ba ƙur'ani ma kawai wai ya zauna kawai haka na masauraran shi akwai hotar shi yawo wai da kai da shi ba dukkan kuntar da ƙur'ani ne kawai ila ba ka girmin shi a shekara to shi zai ɗauko ƙur'ani wai ya gaya ma wai shi zai gaya ma ma'anar ta kuma kana zama wai da ba bayani kai na yi san bayanin ba zai ma bayani ba shi aka saukawa ba bai game da wanda aka saukawa ƙur'anin ba kai da shi kun zo kun tarar da ita ne ya kamata kai da shi ku saurara ne wanda ya san abin ya muku bayani an ce ne fasalu ahla zikr fa kuntum la ta'lamun na kowa kawo kisa abin da ba wani san kenan babban kenan su asalin na da kenan wanda ba sa ba su da wayewa shi wanda duk isa na karyatawa zai kawai zai babbar ara da gudu shi bai kawo kisa ko ɗaya eh. taɓewa ce ta same shi ai su wancan su ƙauyawa ne sosai za su kawo tarihi tarihi amma ba su da hadisi ba suna tarihi ba na misali safiya درس الثامن عشر درس لنا بوما شاء تقص الفعل المعتل وأقسامه فعل من إلا دكما ربنا بنشي الأمثلة ورث الولد أباه لا يا جاجب أبنشي warisa kunga ga wannan akwai harfin illa a farko shine wawon ko duk filin da yake da harfin illa a farko sunan shi misal to kuma in wawon ne ana kiran misalun wawi misalun wawi na waqa'a al-mujrim me laifi ya fadi kaga waka misalun wawi wannan harfi ne na illa yasural mu'sil wanda yake cikin kunci ya samu sauki yasura kaga ya'un dai farko kuma a sani wannan ya'un ba na ba bane ba wannan haka yake asalin shi da ya'un a farko don wani zai kuskure ya ga ya'un na muzari zai kira shi misal la wannan mazini yasura wannan fi'il mazini in za a mai da shi muzari za ce yaysuru yasura suru. an gane so da wannan ya'un din ko abana ai aisuru an gane ko aha yabita tal'udu wato ice ya bushe kaga yayi basu ko yayi basu mu da wannan ma zai shi ana kiran wannan misalun yayi eh قال المؤمن ya kulu. mu'min ya faɗi gaskiya ya kulu yana fadin gaskiya kala kun ga harfa illa tsakiya to kuma malaman sarfu sun ce idan kaga alifun a farko a tsakiya wato ko a ƙarshe Wani alifin ba na asali ba ne dole in ma ya zama su asalin shi wawun ko asalin shi ya'un dole ne ba a taɓa samun alifin wanda shi ne na asali ba babu shi kana ganin alifin to sai ka yi wani aiki ka binciko asalin shi to yanzu wannan ƙala ɗin zai asalin wannan alifin ɗin ya za mu gane asalin to da zarar muna so mu gane asali ana komawa hanya biyu ne hanyar farko a mai da shi mu zare idan bai fito ba sai a koma mazdar din shi an gani in an suna zo an bai da shi mudari in ya fito alhamdulillah in bai fito mazdar din shi Wajen kala mai mudari shi ya kulu kaga ya fito mai asalin alifun din mai mazdar din shi kawulan kaga ma ya fito to da zarar mutum ya koma mudari ko mazar sai ma'anar shi ya fito asalin shi kawala kawalan mumin al mu'min ya faɗi gaskiya to me yasa ya koma mata alif saboda wannan fata da ke kusa da mata alif fata da ke kusa da mata alif wannan na kafin nan da yi munasaba da wawun ba fata din yayi munasaba da mata alif ya ka fiye da wawun ya koma mata alif ya koma ƙala. to sura in zaka faɗa ka tambaye ka me wannan suka ce ajwab ajwab wani iri za ce zaka ce ajwab wawi ba ka ce ajwab alifi ba za ka ce ajiwab na alifin ba ajiwab ne wawi asalin shi wawun ne kun da ku mu muzlimu tawbatan nasuha mai zanibi yayi tuba tuba tsantsa kaga wannan shi ma taba shi ma muzari shi ya tubu Mazarin shi taubatan to yanzu mai asalin shi wawun shi ma asalin shi tawaba an gane ku misalin wawi ba a kai wawi duk wa'annan guda biyu da tsala da saba ajwab ne wawi ba a bai attajiru a tajiri ya yi ciniki ciniki mai kyau Ba a mai mudalin sa zi'u mai mazdarin shi bai an. kenan wannan shi ma misalu ajwabun yaɗi, asalin shi a ya ka sami ya'u saboda aka sami madda saboda wannan fata haɗin na ba'u sarat jaishu sairan sojoji sun yi tafiya tafiya madaidaici sara yasiru sairan sara yasiru sairan shi ya ishi ma mun kwana masha Allah نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خلاصة نعم الاسم المنصوب هو الاسم الذي لا لا لاحقته ياء نسبة واتو سونا منصوب شيني سونا وندا ياء نسبة هي رزكيشي آه، لدلالة على نسبة شيء إلى إلى آخر wato saboda nuni zuwa ga danganta wani abu zuwa ga wani misalu arabi arab arab ana zuwa danganta arab zuwa ga zuwa ga uh, larabawa ta ce arabiyun wato hadha rajulu arabi wato hadha rajulu mansubun ila al-arab wannan mutumin abin dangantawa ne zuwa ga larabawa daga madrasa madrasiyyin rajulun mansubun ila al-madrasa mutum abin dangantawa zuwa ga mai makaranta sauyin abin dangantawa zuwa ga rike sanda ko siyar da sanda Da na samawiyun eh abin dangantawa zuwa ga sama qadawiyun kama ce aljaiha A fatin samani samawiya ita jaiha aibi ne wanda yake zuwa daga sama natural A afatun samawi ko qadawiyun alqali qadi sai ce qadawiyun yadun yadawiyun ila mutumin na da dogon hannu ne ko kuma yana duka da hannu ko dai yana da yawan shi ne yadawiyun wato mutumin hannu na'am wa idza kana rizqul mansub ilayhi mu'annatan bisa kama a ce salaf sai a ce salafiyun ko hmm. in ya kasance suna abin dangantawa zuwa gare shi in mu'annas ne bita wanda ba hazuwa ya zama dole a hazafa wannan tawon din kamar madarasa ba mu'annas ne? wannan tawun din na mace ne to dole a cire wannan tawun din na na ta'alifi fatakunu fi madarasa madarasiyun wa in kana ismu maksuran eh idan suna ya kasance makasuri to amma kaman allama fa hadha rajul fahama ko hadha rajul allama ja'a ilaina da'iyatun kabira wani tawon din na mai haza rajul fahama haza rajul allama a ilaina da'iyatun kabira wannan ba na ta'aliki ne shi fahama allama da'iya anta da'iya kana shirin ganin namiji zai shirin ganin mace zai ga namiji al yau insha Allah sayahdur ilaina داعية كبيرة ويهاجر في هذا المسجد الشريف يعني تأتي يا شيخ قلت لنا الداعية الكبيرة ستأتي فإذا نحن نرى الداعي الكبير ها to shi wannan ta'un din ta'un ne na mubalaga al'allama ba ta'un tarihi ne ta'un ne na mubalaga ya kai gaya wajen ilimi an tafahama kana da yawan fahimta ba hafa, mai yawan bincike za a iya cewa hafa kawai a tsaya amma wannan tawon an sashi ne don a nuna ya kai gaya wajen bincike an gano wani ko ba tawon bane kada mutum ya rudin ya gan shi na? eh? eh shi ma ta wajen nisba za a ɗauke shi kamar ta za a cire shi eh na'am نعم وإن كان الاسم مكسورا أو مبدولا هي إيه، كمان حمزة صح حمزة أسامة وإيما معاوية للحاتم دو تانيسي تأليفي لفظا لا معنى تأليفي لفظا لا معنى نعم باشا sha biyu ذكي haka ذكي لذلك أو قلنا بعض ba mu kira shari'i a gani suna لفظا ana kai da lafazi ta alidi amma ma'anan ma'anar wa muzakkar wa in ka kana ismu maqsuran aw mamdudan idan suna ya zama to maqsur ko ya zama mamdud aw manqusan ko suna ya zama manqus in qalabat wa hawawar in a wakil wawan sai ƙarshen shi ya juya ya koma wawan an gane in suna maqsur ne shi ko mamdud ne ko manqus ne sai ƙarshen shi ya juya ya koma ne wawan inda lisba in za a yi nisa zuwa gare ta ba da ƙulu fi sa kaga aswa din na ai maka surar ne eh? wa zahara wa Sadi, diga shi asawi shi wani mamdul ne shi asawi daga shi asawiyun a mai da mai aswa din wannan ba da na aswa ya koma mai wawun ya kawo ya'un nisba a gaban shi sannan zahara zaharawi shi ma wannan ba da alif ya koma wawun an gane mm. ya sa ya'un na nisba a gare shi sadawi wannan wannan hamza ɗin kai zahara'u sai a mai da hamza ɗin ya koma wawon zahara'uyun eh. eh, a ya sai a mai da yawon ɗin ya koma wawon sai a kawo yawon nisba sadawiyun wa in baqiyal mahzuf min wala harfayn min usuli to idan mahzuf din da gare shi yawan zuwa kan harfa biyu daga cikin usul din shi raddu ilayhi al-mahzuf halan nisbati sai a mayar da mahzuf zuwa gare shi halin nisba din in kana wawa in wawun ne sai a mayar a dawo da shi kamar abun kuma ba asali babu suna mai harfa biyu abada ba taba samu ba kaga suna ya zama harfa biyu to an shafa wani abu ne a ka'ida sai ka nemo shi dole to yanzu abun harfa biyu ne yanzu ya za mu samu abin da ya abin nan shi a wajen shi ba zari ba mazdar sai dai kuma zuwa ga musanna ko jam abun mai musanna ɗin shi abawani aba sai an sa fata ba abba abawani jam'i aba'un ai abawun wani hamza asalin shi wawun wun su ga ta hanyar musanna mun gano ne asalin abun cewa abawun ne shi asalin shi ne abawun to me aka mai da shi a aka mai da shi madda alif ya zama aka cire shi hmm? abun abawun ne sun cire shi ne da khifa wai a samu sauki Ya yi nauyi an gane ko khifa abawun na mithlu abawiyun eh misalin abawiyun da akhawiyun akhul fa akun akhawani ikhwan akhawani ikhwan daga asalin ruwa akhi daga akhi daga abin da akhi to in za a yi nisba sai a dawo da shi zuwa ga asalin shi wayan qalibu wawa sai juya koma wawun in kana ya an yana juyawa ya koma wawun in asalin shi ya'un ne da mislu da mawiyyu wa yadawiyyu ko da asalin shi ya'un ne zai juya ya koma wawun misalin damun wa yadu to damu yaya damun da mani dima'un har yanzu ba abin da ya fito damun hmm? da mani dima'un ya aka yaka san asalin shi hmm? wasu daga cikin malamai suna cewa damun daga damawun ne wasu na cewa damayun an gani kuma ga hanyoyin da ake bi a gano asali tunan kaga a wajen lisba din kuma an ci sun ce asalin shi ya'un ne damun damayun ne yadun yadayun yadun yadani sai aidi aidi an gane wannan kaga wannan ya'un ya fito amma shi na damun nan ne diga ke sako dima'un eh, damawani dima'un hmm? ba abin da ya fito shi daga daga damun amma su malaman sarfu sun yanke hukunci cewa Yau ne asalin shi amma ana mai da shi wawun idan za a yi nisba an gane ku na'am salam Thank eh. you. shi wannan shi ma haka a yana koma a bi ko a bi yana koma a ba asalin shi shi kamar na abu kaga ai asalin dama wasali wawon don ma ne dama wasali asali shi wawun shi na asali ne sai ya koma yawon ya koma majali na'am نعم كشف الشبهات نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والآية الثانية قوله تعالى آية نبي shine inda Allah ke cewa man kafara billahi min ba'di imani duk wanda ya kafirce wa Allah bayan imanin sa illa sai dai wanda aka kafirce wa sai dai wanda aka tilasta ma ya kafirta wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhalin zuciyar yana natsaye da imani wannan ba shi da laifi walakin man shara'a bil kufri sadara sai da cewa wanda ya bude girji kafirci ya shige fa alaihim ghadabun min Allah eh, ya bude girji kafirci ya shige an sa mai bindiga a wuya aka ce idan bai zama kirista ba za a kashe shi sai ya bude girji sai addinin kirista ya shige mai zuciya anan sai ya gamsu da addinin kirista saboda tsoro wai wai wai ya firgita ne amma kuma sai ya gamsu cikin zuciyarsa wanda in bai zama kirista ba ba bai sani yana iya cewa mutane na zama kirista amma kuma a cikin zuciyarsa bai zama kirista ba amma saboda wawanci sai ya bude girgi sai ya zama kirista din wai saboda an firgita shi yace daga yau shi gaskiya ya zama kirista shi ya gaji da firgici to irin wannan shine wanda ya bude girgi kafirci ya shige فعليهم غضب min Allah to a gare su akwai fushi daga Allah walahum azabun azim suna da azaba mai girma ذلك بأنه مستحب الآيات الدنيا على الآخرة to menene dalilin samun azaba mai girma sun samu azaba mai girma saboda sun zaɓi rayuwar duniya kan lahira sun musanya rayuwar duniya kan lahira wannan shi ne dalilin kafircin eh, na'am falam ya'zil Allah min haula illa man ukriha ma kauni qalbihi mutma'innan bil iman wato Allah ta'ala bai yi uzuri ga wayannan ba sai dai wanda aka tilastawa tare da kasancewan zuciyarsa yana da imani in an tilastawa mutum ga zahiri mutum da zahiri sai ya yadda ya faɗi kalmar kafinci amma a cikin zuciyarsa yana nan musulmi an gano wannan ko to wayannan su ne kadai Allah ya wa uzuri a cikin wannan aya din wa amma ghayru kafara ba'da imani amma wanda ba wannan ba hakika ya kafirta bayan imaninsa na'am sawa'un fa'alahu khawfan aw mudara shin daidai ne ya aikata don tsoro ne an firgita shi ne ko kuma mudara ko kuma sassauci ne irin mutanen nan masu son compromise an gane ko wanzu lautu da hilu fayyuri hilu wato sai ya yi sassauci ya bar wani abu na ra'ayinsa domin a zauna lafiya misali to ko ya aikata don tsoro ne ko ya aikata don sassauci ne misali don compromise ne aw masha'atan bi watani ko kuma dan kishin kasa ne aw ahli an gane ko yana kishin kasa sai yayi watsi da addininsa dan goyen bayan kishin kasa ya yadda a cire ainihin haji na zina haji na zina saboda kishin kasa a cire shi haji na sata saboda kishin kasa a cire shi an gane yayi mm. wato ya yarda da ainihin kafirai da musulmai su zamanto abu daya saboda kishin kasa kaga wannan in ya halarta hakan ya zama kafiri wani wannan aiki in ya aikata don tsoro ko ya aikata don ainihin sassauci ko ya aikata don kishi ga ƙasar shi eh, ko ya aikata don kishi ga iyalansa ko don kishi ga danginsa sai ya yi watsi da addini yi rida au ko kuma don kishi ga dukiyarsa yana ganin idan ya yi riko da musulunci zai yi asarar dukiya sai ya yarda ya yi watsi da musulunci ya yarda ya yi rida don kada dukiyarsa ya tsare au ko ya aikata a kan fuska na ba'a an gane ya zagi Allah wai wasa yake yi ko ya yi izgiri ga manzo Allah wai don wasa shi mutumin da ya zagi Allah ko ya yi izgiri ga manzo don wasa ya yi rida ko yana cikin musulunci Allah ba abokin wasan ka bane duk wani harka na wasa ba a sa Allah a wajen an gane Allah ya ce wa ma huwa bil hazl alqur'ani ba baranci bane ba a saukar da shi don wasanni ba in mutum ya zo ya zagi Allah ya ce wai drama ya ce ko ya zagi manzo ko ya wulaƙanta alƙur'ani wannan kai tsaye ya yi rida an gane wannan ko duk wani harkanka na wasa ba a kawo shi ga ƙur'ani ba a kawo shi ga manzo sallallahu alaihi ba a kawo shi ga Allah an gane wannan ko aw li ghairi zalika min al-aghrab ko kuma ga wani wannan daga cikin manufa illa al illa al mukrah illa al mukrah sai dai wanda aka tilasta wa shi kadai ne kawai bai yarda ba a cikin wayannan mutane eh amma yanzu misali kaman idan wani idan wani ya faɗi kalma na kafirci kai sai ka maimaita abin da ya faɗa ba kaman kace jama'a abin mamaki fir'auna saboda kafircinsa sai ya ce wai ana rabu kumul a'ala ya ce ni ne ubangijinku maɗaukaki sai ka yi kaito abin da ya faɗa eh ka zo ka maimaita shi ya hukuncinta ka yi rida akwai wata ƙa'ida wai hakil kufur laisa bi kafir mutumin da yake yi kaito kafirci yana kotun ɗin kafirci abin da ka faɗa sai ya maimaita kalmar da ka faɗa ba kafiri bane shi an gane wannan ko idan ka maimaita abu kamar yadda wasu ke cewa haramun ne ka karanta littafan biology da chemistry da sauransu domin a ciki zaka ga ainihin wani kafiri ya faɗi wata kalma ta kafirci kuma kai ma sai kai kotun din shi a wajen definition wato matsar dai ba kai ka faɗi wannan magana ba wani mutum da ya faɗa kuma ba wai ka yarda da shi ba ne kayi kotun ne according to him ga abin da ya faɗa a nan wajen ba a kiran ka kafiri kuna da wani ko saka kai ka faɗa abin da ya faɗa ne shi ne ka'idan hakil kufur laifin bi kafir don mutum ya kawo definition na geography ko na biology ya zama to definition din akwai kafirci a ciki wato wal uhda ila ha wato nauyin ya koma zuwa ga wanda ya faɗi sai kai ba ruwanka tunda kai ba ka yarda da abin bane kuma kai ka faɗa ne dan mutane su san halin da ake ciki Allahu a'lam نعم نعم eh نعم wannan ta haramun ne bai irin wannan a gargaɗe su za su yi wasannin su cire ƙur'ani a ciki wa ma huwa al ba ba ne. wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqud wa nal'ab in ka tambaye zan su ce la yaquluna za su ce maka inna ma kunna mun kasance ne muna kutsawa cikin fira muna wasanni kan ce musu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un ka ce musu shin da Allah da ayoyinsa da manzon sa zama kuna wa izgili la ta'taziru kar kafartum ba da imanikum kada ku kawo uzuri hakika kun kafirta bayan imanin ba wani uzuri akan wannan na'am نعم الزهد حرف الواو حرف نواو فإن الله تواب رحيم أقول للتوب من كل المساوي للي ألا بيكربان توبا لكم رجيه من أقول أبو للتوب بيكربان توبا من كل المساوي daga dukkan miyagun abubuwa mai karban tuba daga dukkan miyagun abubuwa وأمل أن يعافيني بعفو ويسكن أين إبليس المناوي إنا فاتا an yi afiya ne bi afuwin ya bani lafiya da afuwa ina fata Allah ya bani lafiya da afuwa kuma wa yuskina ya kona aina iblis idan iblis almanawi mai gaba ya kona idan iblis mai kawo gaba ga al'umma ne وينفعني بموعظتي وقولي وينفع كل مستمع وراوي kuma ya amfana da ni da wa'azina da magana ta. kuma ya amfana da duk wani mai sauraro da kuma mai ruwaya وليس لمن كواه الذنب عمدا سوى أخو المهيمن من مداوي وليس من مداوي wannan min za'ida ce lita'akidin nafi za'ida lita'akidin nafi wa laysa mudawin shine ma'ana wannan shine ismu laysa wa laysa mudawin zaka ce wa laysa min mudawi kaman ma ja'ana min bashirin wala nadhir ai ma ja'ana bashirun wala nazir fa'il ne ba wannan min bashirin fa'il ne ma ja'ana min bashirin wala nazir faɗar ja'akun bashirun a nacirar nufin hannun fa'il ne shi ma nan ismu laisa ne marfu'un a gane wa laisa min mudawi samsam ko kaɗan ba mai magani ga wanda zunubi ya masa lalar da gangan cewa afuwin muhaimi sai dai afuwan Allah subhanahu wa ta'ala zunubi karkawar zambai ya kayyan manaman ala inna zunuban hiyar makawi zunubi na hakika ya yi lalas ga sasabi ya lalas ku saurara inna zunuban hiyar makawi lalan zunubi ba shine tsaye lalas eh. shi zunubi shine ayon likuwa makawi jam'in shi ya kulfa dan goma الكشين إذا أنا إيه الكشين wanya to ai wannan ma ya fi sauki akwai wanda ne ce wai kamar ni ka tuba kamar na zaki annabi ko kamar na zaki Allah ta kasa kosai tun daga tana har suna ne sun yi ba su ya ta fashe da kuka wai kamar ta zaki Allah har wannan sabo ne kuma bai dace mutumin da ya san abin da yake faɗi shi ba hmm. shi na sama ya fi sauƙi zagin sama sama halittar Allah ne mutum ya zama ya yi sabo ne misali har hmm. shi wa alaikum salam ya ga ƴan uwa Allah ya abokan sun yi ne sun kusa da kuɗi eh. wasu ce ne so a wayan guda wannan gari ne gari ne mai sabo Wani ya ga abokan shi gaba ɗaya sun yi kuɗi suna ta wucewa da manyan motoci Wani zai ce Allah ya ne irin Allah so ya ni ya kama haka ne wayan guda wannan zai iya rinjaye yawa ta eh. ai da mana riga ya san cewa Allah yana azurta wanda ya zo kuma ya talautar da wanda ya zo. ba lalle bane ya kudi dama mutum yana duniya ya sa a cikin ba lalle bane ya kudi Allah ya zaɓo wasu za su yi kudi wasu kuma za su tsaya talakawa ne hasaba duniya kuma wani da za shi faɗa mai hanyar da wancan suka bi ba kuma ko da ya bin ma da ya bi ya samu kudin sai ga wani wani gobara ko wani abu ya kona kudin in Allah ya sa za ka yi kudin ba duk kokarin da kai da kai ba za ka yi ba sai dai kawai ana so mutum ya yi riko da sababi ya dage ya nema sai ya bar sauran ga Allah eh amma kaka yi tunanin cewa kowa sai ya yi kuma galiban ka duba da kyau ka gani in kuna aji tare da mutane ka duba za ga wanda kake kawai da kare na sai Allah su Allah ke ba irin masu kwakwalwan nan mai karfin nan galiban kawai ne kwakwalwan take karewa nan ne kyautar da Allah ya ba su zama kwakwalwa amma dakikan su ne shugabanni su ne masu kuɗi ko ku duba ku gani ku ba wannan magana za ga a cikin ɗari daga cikin mutane da wuya ka samu mai ƙwaƙwalwa ta yawa ta yi kuɗi mai wayo da yawa bai cika yin kuɗi ba akwai abubuwan da zai rena eh zai rena ni kamar kama na yi kaza to sai wani ma rake rake zai ci Allah kiyaye to akan rake zai ga wani yar kuɗi yanzu inda wasu ƙauyawa suke zuwa cikin garinku su zo garinku fa ƙauyawa sana'a za su yi kai ba za ka iya ba akan sana'a za su yi kuɗi kai goma ba za ka iya ba an baka da bayro da wani da wani abu a wuya ya sunan shi wala dan sai ka duk masu yin kuɗi a garin ku kauyawa ne in ka ga dan ya yi kuɗi wani kawai da ya ga abin da ya samu opportunity kawai kwashe kuɗi ne kwashe waye ba nashi bane barawo ne amma masu wahalar su yi kuɗi wallahi kauyawa ne saboda sana'a za su yi wani zai bar garin shi don kada a ganke zo wani gari ya ta sana'a da kowa zai shi sana'a amma shi yana nan ɗaki ɗaya suke kwana su ishirin a cikin ɗaki in ka zo ka kai mai ziyara ba za ka yi sha'awar sana'ar da yake yi ba amma ya zo garin ku ya ci kwalliya sai a yi ta kyauta daga ba zai ganci kawai ya zama alhaji ya zama babban mutum saka mutumin da yake da wayo da yawa baya kuɗi so akwai abin da zai rena ya ga shi kamar shi kama na in yi kaza gaskiya na fi ƙarfin kaza to shi wanda bai da wayo komai zai faɗa ya je samu kuɗin shi wani ma da mai kyau da mara kyau da abin da yake haram da abin da yake halal wani zai fada kai kuma kana kauce kauce to kauce kauce ne zai hana kai kuɗi in kana so sai kawai ko ma duk inda ka samu abin da ka samu kawai fada in luwaɗi ne kawai shi ne haka ake yin kuɗi masu kuɗi galiba masu yin kuɗi ka suna kuɗi wani bai damuwa da haram ko halal in kana damuwa da shi za ka samu rufin asiri a duniya ka ka sha ka gode wa Allah ka shikenan ko kuma ka gada shi wanda ya wahala zai baka kyauta zai baka gara shi kenan eh shi ne galiban kenan na'am na'am ku shi eh haka wa tantaqiqu al-jawarihu bil ma'asi fa aibuka zahirun wa sirru fashi wato gabbai suna furuci da sabon Allah fa aibuka zahiru aibinka gashi nan a bayyane kuma asirin fashi kuma gashi ya yatsu tafakkar نقص عمرك ذل يوم وضاع العمر في مد المواشي kai binciken tauyewar rayuwarka kullum kullum rayuwarka raguwa yake tunanin wannan rayuwa ya tozarta fi hubbil mawashi wajen san dabbobi rayuwa ya tozarta wajen san dabbobi tafakkar ma mazamin dulli umri fakar auda har hadalabul ma'ashi kai tunanin abin da ya wuce na mafi yawan rayuwanka dalabul ma'ashi neman abinci neman rayuwa hakika ya halaka da ita ila kam eh, ila kam tabi'u shahawat wa tansa yawma tulqa fil ghawashi ila kam tabi'u shahawat zuwa ga yaushe tabi'u kake bin sha'awowi dauran wani lokaci kana mantawa da yawma tulqa fil ghawashi ranar da ake wurga ka cikin shakudaddin mutane da kirki da na banza za a wurga ka cikin shakudaddin mutane وفورا قلت سوف أتوب كذبا وفورا تكفي تكتفي لنا الرياشي wani lokaci kana cewa saufa atu kizban kana cewa da su da sanin tuba saboda ƙarya wa daura wani lokaci taktasi kana tufatuwa da lina riyashi tausasan kayan kwalliya tausasan kayan kwalliya masha Allah وعليكم السلام a ba kowa bane in ka fahimci wanda maka huta kai ta neman arziki a ba kowa zai ne zai kuɗi ba wasu za su yi kuɗi wasu za su yi ba babban abin za ka nema malumin asiri a rayuwa in har za ka iya ci ka sha to ka fi kowa jin daɗi a duniya shi wannan mai tarawan baka san bakin ciki da ke tare da shi ba wallahi ka ci ka sha ya zama ka biya bukatun ka daidai gwargwado abin da kake so to ka fi kowa jin daɗi in har kana bauta ma Allah shi wancan mai tarawa da yawa yana da abubuwa da yawa da yake tunani wanda da zai gaya maka da kasar ya mai wani an gane ku to kai kuma kana iya samun rufin asiri halal ɗin ka gaba ɗaya rufin asiri to shi kuma nashi mafi yawa akwai haram a ciki yan kaɗan ne suke samun wannan ya zama halal tsantsan ana samun daga mutum ya yi arziki amma tsantsan halal suna nan ba za a ce babu ba amma ba su da yawa da shi yasa wani za a zai baka sha'awa ka ce ga ma kai ne ya laita da na mislu ma ma'uti ya qarun inna hu la zu hazin azim qala allazina utul ilm waylakum thawabu llahi khairun liman amana wa amila salihan to shi ne in kaga wani mai kudin ai zai baka sha'awa amma da za a ma bayanin hanyar da ya samu wannan kuɗi kai kanka za ka ce ka gode Allah har da kake ciki hmm? wa alaikum salam You don't keep what? Eh. To shi wanda yake fito da kuɗin goma. ya za ce idan niki ba ba ya ce mai zanen burin wai amma shi ma duk abin da ake siya yana siya ko shi ne ma ya fi siya in doya ne in talaka zai siya shi zai siya linki ki goma shakuli yana siya zai iya ma wannan kyauta zai iya ba da kaza zai gyara kauje kaza duk ɗaya ne shi nashi ma ya fi abinda abinda kudin da da kudi zai kashe kullum yana ga bai kashewa kawai za ka ce ne masu kudin ba su da yawa ne bidin zuwa zuwa ga talaka amma mai kudi a ya fi sa ai wani lokaci mai kudi ya zo abinda zai siya ma wato ninkin ba ninkin shi irin fa'idar za ka samu ma kuma da riban da za ka samu ma kai kanka ya fi talaka zai tsaya yana ta tayawa takalmin da ake sayawa dubu biyu za ka sayar da dubu biyar kuma zai zai biya nan take ba kana ba su kudi ba abin ba kai yi sun za ko zo da me me yasa ba shi eh a ƙasar mai kuɗi in ba shi ne kana mai kuɗin ya yawa in ana sayawa dubu za ka ce dubu ɗaya ɗari biyar ko dubu biyu kuma zai biya shi ba ruwan shi eh shi ne a to ai wani wani mai kuɗin ne kan bai biya ma ba akwai masu biya Allah shi taimake mu na. mu. ba irin kasuwan nan ne wanda ka san cewa kamar timatir ake sayarwa ana ci mako mako da doya ka san ba sa so su mai da shi gida in ba a siya ba za su sha wahala to suka rage farashin domin su sayar tafi gida kai kuma baka zuwa sai daidai lokacin wai ka yi laifi na sai na ba laifi ya shi ne daidai ya ba wani laifi ya ciki musamman irin da suka masu nan da su ire-iren wanda ka za su iya lalacewa suka bari sai an kusan tashi kawai sai ka zo ka ce kai a rage ma na rage ma ya rage sai ka biya ka tafi abinka sai ma ka fa'idantu insha Allah na'am sai da